الرحمن الرجيم من همزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يو الله godiya دي ya ƙara tara mu wannan rana ta laraba da muke karanta muktasar siratin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan darasi namu na 79 a yau wanda wannan rana ce 24 a watan bakwai shekara ta 1441 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan rana ta yi da 18 a watan uku shekara ta 2020 miladiya da mu tashi ne inda malam ce sun ma dakhalatis sanatin rabi'a sun ma dakhalatis sanatin rabi'a ba mun gama abubuwan da suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da musulmi a shekara ta uku mun yi shekara ta ɗaya shekara ta biyu wadda nan aka yi abubuwa da yawa shekara ta uku na kuma shekara ta hudu yanzu za mu shiga kafin mu shiga shekara ta hudu akwai darussa da yawa wanda ya kamata mu ɗauka a yakin yakin uhud da ya samu musulmi abu na farko shine wanda shine yafi kowanne wato wanda ya fi muhimmanci da za mu gani shi ne nuna ƙauna da soyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da sun rasa nasu amma suke ganin tunda ba su rasa manzon Allah ba to komai ma suka rasa wannan abin ba abin lissafi ba ne za mu iya fahimtar haka a ƙarshe bayan manzon Allah ya dawo madina mata da mutane suna murna su ga manzon Allah lafiya ko da sun rasa kowa nasu waɗansu sun rasa mutum uku da mazajensu da misali mazajensu da iyayensu waɗansu har da 'yan uwansu amma duk da haka wannan bai sa sun damu kamar yadda saboda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama lami lafiya ya shigo ba abu na biyu shine wato girman saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru ne lokacin da manzon Allah ya ce musu kar ku sauka daga kan wannan dutsen kuma suka sauka daga kan dutse kenan wannan abin ya faru har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa ya zamanto sakamakon wannan abin shi kansa manzon Allah an ji masa ciwo sannan an karya masa haƙori sallallahu ta'ala alaihi wasallam da abubuwa da da suka faru wannan abu ne muhimmi da za mu ɗauka wato a cikin darasi abu na uku shine mu fahimci sunna da tsarin Allah subhanahu wata'ala wanda baya canzawa cewa annabawa baya ba su nasara kullum a ce komai suka yi nasara nasara nasara har ƙarshe Allah ba haka tsarin tsarinsa yake akan annabawa ba sa shine yau ya ba su nasara wata rana ya zamanto bai ba su nasara wannan ina za su salamu alaikum a basu su suka koma baya ba za su dame mu koma can baya saboda haka wannan sunnar kuma na da muhimmanci mu gare mu da a ce annabawa kullum sun san cewa ko mutane sun fahimci kullum nasara Allah zai rinka ba annabawa to kowa sai bi su da kowa sai a zamanto rijijijiju sai a bi su sai a rinka yin imani da su amma da yake wani lokaci a samu nasara a kansu wani lokaci su yi nasara wannan sai sa waɗansu sai su ƙi bin su kuma nan ake samun munafukai yadda za su zamanto sun bi su don tsoron nasara kuma sun ƙi bin su saboda wani lokaci abokan gaban su wannan sai ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a bayyana munafukai kun ga yakin badar ai munafukai ba su bayyana ba amma a yakin uhud munafukai sun fito fili kuma an san su an riga an tantance su an tankade su ba dan koyi ba saboda irin wannan sunnar da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya a cikin a cikin tsarinsa na cewa wani lokaci a ba annaba nasara wani lokaci ya zamanto ba ba su nasara ba abu na uku shine misali yanayin yanda mu misali mu musulmi kamar a yau za mu rinka tunanin cewa ai yi mutum da mu musulmi ne kullum mu ne masu nasara to irin wannan da ake ba wa annabawa wani lokaci su samu nasara wani lokaci su zamanto ba su ci nasara ba wannan na sanyawa mu kaskantar da kanmu mu roki Allah da ce mun san cewa duk lokacin da annabi zai fita annabawa za su fita yaƙi nasara za su ci to mu ma mabiyansu sai mu rinka zaton kullum muka fita yaƙi za mu samu nasara saboda haka ba lallai mu kaskantar da kanmu ga Allah ba lallai mu yi addu'o'i ba lallai mu yi waɗannan abubuwan ba waɗannan abubuwa ne da yawa waɗanda za mu ɗauka darussa masu yawa kuma daga cikin darasin wanda yana da muhimmanci sosai in Allah ya so ya ba waɗansu karamar shahada wannan shi ne dalili da ce nasara ce wato tsagwaranta babu wani abu to da sai zaman to babu waɗanda za su yi shahada wanda har su aiko a rinƙa gaya mana cewa kar mu yi zaton cewa abin da suka samu koma baya ne bal hasali ma za su yi burin cewa ina ma wannan abin irin abin da suka samu na girmamawa da karba da tarba da suka samu a wajen ubangiji dukkan mu mun samu irin wannan aka aiko aka gaya mana akwai darussa da yawa da za mu iya koya a cikin yakin badar kuma a ciki misali za mu ga cewa biyayya biyayya ga wanda ubangiji subhanahu wataala ya sa shine komanda da kuma kan cewa idan ya dau wato ya ɗau hukunci kar ya wannan tsari ne tabbatacce irin yadda muka zan Allah bayan ya sa kayan yaƙinsa aka ce ya rasulullahi ko a koma ne ya ce a'a ma kana li nabiyyin shi yasa suke cewa idza kunta da hazmin fa kun fihi muqdima idan ka zamanto wato mai azama a cikin abu ka zo zaka fara to kawai tinkari wannan abin gadan gadan fa inna fasadal amri an da kai kawo shi yake lalata abubuwa kaɗai ko in yi kaza wannan koɗin sai ga cewa za a iya nasara a kanka amma idan ka tunkara shi kenan sai za a zamta fatawakkal idan har ka gama shawara ka yi wanda kuma ɗaya daga cikin abubuwan da za mu koya cikin darasi shine kafin ka yi abubuwa da yawa ka yi shawara manzon Allah ya yi shawara shawara ta bayu da cewa a fita duk da ba ra'ayinsa ba ke duk da ba ra'ayinsa ba kenan kuma wannan yana da muhimmanci sosai malam yake sun madakalati a sanatar rabi'a sannan shekara ta hudu ta shiga na koma cikin littafi malam yake cewa fa kanat fiha waqatu khubayb waqatu khubayb fa ashabihi fi safar da shi aka yake uhud ne na'am amman dago eh shekara ta uku ne na san shekara ta uku a wani wata ba ramadan aka yi ba badar ne aka yi a badar ne aka yi a cikin ramadan a cikin watan shawwal a cikin watan shawwal shekara ɗaya kenan bayan an yakin badar bayan yakin badar to sai malam yake cewa su safar a cikin watan safar wata nawa kenan da yakin uhud bayan wata nawa da yakin yin yakin uhud wata wata biyar an yi yakin uhud a shawwal an yakin su kubaib wannan abin da mu za mu karanta kubaib sunan ɗaya daga cikin kubaib bin abdurrahman al-ansari ɗaya ne daga cikin sabon manzon Allah wanda za mu karanta me ya faru gare su ya ce an yi a watan safar wata nawa kenan muka kirga hudu ku kirga magani gani to shawwal ya muka ce zulqaida zulhijja muharram wata uku ne wata uku bayan wata uku me isa wannan abin ya faru wato yana da muhimmanci mu fahimci wato abin da ƙurayshawa suka yi din nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulmi yayi tasiri shine dalilin da ya sa wannan yakin na ko kuma wannan hadisar abin da ya faru da su Khubayb ya zamanto yana da muhimmanci mu fahimta bayan an yakin Uhud sai ragowar larabawa larabawa waɗanda suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in suka fuskanci au ashe ma mu ma za mu iya tagawa manzon Allah mu ci nasara a kansa tunda a yakin badar suna tunanin wannan tsari ne na ubangiji Allah ya aiko shi ba za a taɓa cin nasara a kansa ba sai gashi yakin Uhud an ci nasara a kansa to wannan cin nasarar da aka yi akan manzon Allah sai ya ba wa waɗansu dama suke ganin cewa to bari su ma za su iya zuwa su taga manzon Allah sai banu asad wanda su a kewaye da kusa kusa suke da madina da irin suka kafan sai suka fara tunanin cewa ya kamata su ma su kai wa madina farmaki su kwashi rabansu su kwashi rabansu a cikin abubuwan da zai faru to a cikin waɗannan ne wanda a ciki za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura saraya sarayar Abu Salama Abu Salama mijin na da Ummu Salama kafin ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sannan Abdullahi ibn Unais shi ma akwai sariyar sa wanda za mu karanta to amma wannan sariyar ta su Khubayb ibn Ali al-Ansari abin da yasa ya sunan sa ya fi shahara saboda shi abin da ya faru gare shi a lokacin bayan an kama su amma su su shida ne kamar wayar ibn ishaq a cikin bukhari kuma yanzu aka ce su su goma ne mutum goma sannan Allah makaranta ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike su da ya aike su to a wannan lokacin suna cikin tafiya sun je inda za su je to waɗanda suka ba su alkawarin inda za a je a koyar da su saboda sun zo sun roƙi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mutanen kan cewa akwai alamar musulunci a tare da su a tura musu wanda bai koya musu karatun alkur'ani to sai aka tura waɗannan zababbin sahabbai mutum goma kan cewa zai su koyar da su zababbu guda goma makaranta alkur'ani sai suka tafi domin su je su koyar da su kuma ibn ali al-ansari na cikin su zaid ibn disinna yana cikin su sannan aka naɗa musu marsal ibn abi marsal kamar a waɗansu riwayar na riwayar ibn ishaq a riwayar kuma imam al-bukhari yace asim ibn sabit al-ansari shine shugaban su waɗannan suka zamanto mutum goma asim ibn sabit din nan shine kakan asim ibn umar asim ibn umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab yana da da asim na da faɗin nan ko wanda nace shine kakan Umar ibn Abdul Aziz wanda ya auri wannan matar wanda take sai da nono wanda Umar ya je gidansu ya ji su ya wannan wanda faɗa ba na da faɗa na da faɗa yawancin su ne dai waɗannan dai asim ɗin nan shine asim ibn sabit ɗin shine baban wannan yarinyar ko in ce babar wannan baiwar allah na yi tsararra sosai in ce mata ita wannan kakar wato babar asim wanda ita ce kaka ga umar ibn abdulaziz wanda ɗan sai na umar radiyallahu anhu asim wanda shi aka mayar da sunan kakansa na wajen uwa sai aka samar asim din asim ibn umar ibn al-khattab wanda shi kuma kakan nasu shine asim ibn sabit yana daga cikin waɗanda aka tura sawa shi ne shugaban kamar yadda riwayar bukhari ta nuna wanda riwayar ita tafi karfi ko kuma marsad ibn abi marsad marsad al ne ya zama zamanto jagorar wannan abin an tura su su goma suna zuwa sun je waɗansu ɓangare na wato hai hai kamar ka iya cewa rukuni ne kamar yadda za mu iya cewa misali riga mun san yadda tsarin riga ake ko yawa gari da ga gidajen da adadinsu to sun je wannan wajen sai zamanto sai aka yi gayya na wata kabilar banu lahayan ya aka ce gashi nan kamar waɗannan sabon manzala sai suka aka gayyato su da maharba mutum ɗari da hamsin maharba su su kuma su goma ne suna ganin haka da littafi na alkawarin da za su inda za su je ɗin suka zo suka bayyana abin nan ɗin aka yi ne aka same su aka yi musu wannan kisa aka kashe su gaba ɗaya da aka kashe su banda mutum uku daga cikinsu akwai wannan hubaib ɗin da malam yake mana bayani dalilin da ya sa yake cewa waƙatu hubaib hubaib ibn abdurrahman ɗin yana daga ciki sai zaid ibn difinna zaid ibn difinna shi ma ba a kashe shi ba sai wani mutum guda ɗaya da aka kama su suka ce to shikenan in kuka kun yarda shikenan za mu abin da suka ce to shikenan al'amana mun ba ku amana aminci shikenan da aka kama su sai aka kwance tsirkiyar wato bakansu wannan igiyar da ake ɗaura sai aka kwance sai aka ɗaure su sai na uku banda ku aka ɗaura ku bai da zai dubin disinna sai zamanto na uku sai yake cewa to kun ga alamar cewa yaudarar mu za su sun ha'inci a cikin wannan al'amarin sai kokarin kawai sai kama yaƙi to daga nan shi ma sai suka kashe shi sai to saura biyu suka ɗauke su suka kama su sai suka kai su makka domin abin ya faru ne a rabir kuma rabir ya kamata ya zamanto kun gane wannan rabir ɗin ko shi shi muku wani gari ɗan kankani kusa da jidda na sha nuna shi a nan rabir rabir rabir akwai saraya har guda biyu wanda aka yi a daidai nan wajen to sai suka kama su sai suka kai su makka sai suka sayar da su a matsayin bayi suka sayar da su a matsayin bayi to sayar da su a wajen bayi kuma dubiyin suna da shaidar cewa sun kashe ɗaya daga cikin manyan kafiran makka a lokacin da aka yi yakin badar saboda haka kubai aka sayar da shi shi ma zai dubin da aka sayar da shi akan cewa za a ɗaufansa a kansu kaga sai a ba kashe to bai bi adil amsari wanda shine ne labarinsa za ga cewa yawanci labarinsa ya fi saboda ya sa mutane biya sun musulunta da aka kama shi ya ka sa shi kamar a kurkukun gida kurkukun gida ana dan bashi abinci zuwa lokacin da zai zamanto safar ya zamanto ya dan tura sannan a kashe shi sannan a kashe shi kuma a gangami a wannan lokacin yana zaune zai zamanto ana a bashi abinci a yi waye har a loran da za a kashe shi ɗin ɗaya daga cikin abin da ya faru gare shi ɗaya daga inda ya zauna gidan da ya zauna idan ta zo sai ta ganshi da abinci ko kayan marmari wanda ba na wannan lokacin ba irin yadda yake faruwa ga Nana Maryam yawwa an na lake haza sai ita matar gidan da ke kamar abincin sai ta ga inibi ko ba lokacin inibi ba ne sai ta ga kaza ba lokacin wannan abin ba ne sai ta mamakin me yake faruwa ga wannan bawan Allah ranar da za a abin nan ɗinsu sai ya roƙi cewa don Allah a bashi wato aska aska saboda zai aski saboda ya san zai hannu da ubangijinsa ya haɗu da shi ya yi tsabta sunan fitra ɗin nan na wani jin an ce idan mutum koya bayan ya rasu a yi mar waɗannan abubuwan zai yi wannan abu an ba shi askar kenan zai fara aiki sai ta wuf sai ya shigo cikin inda yake ya shigo inda bai ibn adil ansari yake sai zaunar da shi akan su shi kuma ya ci gaba da harkarsa hankalin hankalinsa ya tashi duk inda yake ya gama tashi saboda ga fansa cikin sauki in ya yanka ɗan nan ta ai gaga shi ma na ɗau fansa an ka tashi ya kalle da yana kina da can zan yi mar wani abu ne addinin mu ya hana mu irin wani ba zan taba shi gama ya mai da yaro ya koma ya gama waɗannan abubuwan suka suka same shi sai suka fita da shi zuwa wajen haram zuwa wajen haram tan'im tan'im ne yake tayin da masjidu Aisha na yi ta bayanin wannan najin inda ake ɗaukan umra a shigo cikin Makka inda na Aisha ta dau umra wajen Makka wajen harami kenan saboda baya kisa a cikin harami sai suka fita da shi waje suka fita da shi waje za a irin yanda ake tsire mutum kun san za a daure hannunsa a yi waye sannan sai roƙe su alfarma ya roƙe sa busu fiyan yake cewa yana neman alfarma guda ɗaya yana son a ba shi dama ya raka a yi sallah suka ce bismillah ya raka a biyu masu kyau akwai sahabban da sun musulunta saboda wannan hadisin ya yi raka'a biyu mai kyau sannan ya yi sallama ya ce ba don ku gana kan tsawaita ku yi zaton tsoro nake ji kar a kashe ni ba da zan yi tafiye da haka wajen kyau da mutu musu fiyan sau suka tambaye shi suke cewa yanzu za ka yi farin ciki a ce kana zaune cikin iyalinka ya zamanto Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cikin wannan yanayi ce wallahi ba zan ji farin ciki ba in ji kwanciyar hankali a ce kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina zaune a cikin iyali ballanta na irin wannan halin da zan samu kai to sannan ya faɗi waɗansu bai duka zan karanta bai duka shi da yake cewa laqad ajma al ahzabu hawli wa allabu ya ce hakika an yi gangami a gefe na kuma sun tunzura mutane qaba'iluhum wastajma'u kullu jima'u dukkan kabilun sun ƙabilun sun wato an zuga su sannan kuma an yi tattarba a cikin wannan abin da nake karanta wani waje nake karanta da ba wa rabu abu abna'ahum wa nisa'ahum sun gabato da matayensu da da ƴaƴayensu sun kawo su an kewaye wa kurribtu min jiz'in tawilin mujammal sannan ni kuma an kawo ni akan wato jiz shine kututture wanda ake ake tsire mutum akai an sani akan to a cike yake cewa fadal ilal ilallahi ashku gurbati ba da kurbati yace ga Allah nake kai ba kunci a manufa ni ni kadai ne ba kowa sannan kuma nake kaimar kuka na zuwa gare shi wa ma jama'al ahzabu li inda mafajai da kuma abin da zai faru gare ni a lokacin da wato waɗannan gangamin suka faru lokacin da na faɗi wani ba mai zai faru shin za su yi min cin zarafi ne irin yadda suka yi old komi fadal arshi yake cewa ya ubangijin al'arshi sauka sauka sabbir ne ka kurkurtar da ni alama yurabi bi abusa abinda ake neman yi mu faqad babba'u lahni wa qad bu'ta yace sun kakkeke ta nama sun jijjiyo to sun jijjiyo mun ciwo sannan kuma abinci na sun sa shi mara kyau an ba su man to a ciki ne yake cewa walastu ubali na uqtalu musliman wannan ita ce baitin da bi shahara ake fada kuma ita ce yawanci walastu ubali ina uktalu musliman ba zan ji wata damuwa ba in za a kashe ni ina musulmi ala ayi jambin kana lillahi mafja'i ta kowane bangare na fadi hagu ko dama ko na kifa ko kuma na fadi da baya in dai saboda Allah ne wannan babu wata damuwa a wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha wannan kuma saboda neman yardar Allah ne kuma idan ya so ubangiji ya so yace yubarik ala awsali shilmin mumazzai zai yi albarka ga wannan naman da aka ta ko aka yi daga-daga da wannan naman a wannan lokacin suka yi mar wannan kuma ya faɗi akwai sahabbai da yawa kun kakkaranta waɗansu kun jijji su a tarihi ko a rijalin haular rasul bai na ɗaya daga cikin wanda aka ambata muku bai ana amsari to saka suka kashe shi shi ko asim ibn sabit saboda shi ne shugabansu a bisa riwayar al bukhari an tafi neman sa, kuma an so a yi mar irin cin zarafi da irin waɗannan abubuwan da suka nemi gawarsa suka rasa saboda ya yi addu'a ya ce Allah karka ba su iko akan gawata saboda haka kawai sun zo sun tarar da gawan an ɗauke an zo an ɗauke ta babu wannan gawar ta sa a ciki wannan sunnar ta idan mutum zai mutu ko za a kashe shi a raka a biyu khubayb shine sunnar ta. kuma yana nuna mana muhimmancin sallah a wajensu saboda farkon abin da yake tuna ba kamar wata ila mu ba wata ila mai za a tuna yanzu an ce yanzu ga mala'ikan mutuwa nan kun yi arba da shi me kake tunanin za ka shi ya san mala'ikan mutuwa gashi nan to kawai zai ce zai yi wato wato zai gana da ubangijin saboda sun saba gana da ubangiji washe yasa suke jin daɗi wajen gana da ubangijin lokacin da musiba ta zo musu na kun wajen labarin urwa ibn zubair lokacin da za a yanke masa kafa aka ce a bashi kaza a yi bashi kaza a yi mar kaza ya ce a'a ba zan yarda da hankalina da Allah ya ban a gusan min da hankalina da wani abu ba amma ku bari idan na shiga sallah ku ɗauko zarto kun san ba kamar na yanzu ba ne da za a sa a yi wa mutum anesthesia a ɗan karkashe wannan zafin zarto ne ƙiƙar, ƙiƙar, ƙiƙar. a yanka haka aka yanka yana sallan nan yana ci gaba da karatun bai sani har sai da jini ya ɗauke shi ya faɗi da yadda yake mantawa idan ya zamanto yana gana da ubangiji sai ya manta da komai hmm. amma ya ai wayar mu ma in ta yi ƙara muna iya tuna in wayar mu ta yi kara za mu tuna da ita to wannan ita ce abinda ma na yi faɗa ya ce fakanar waƙatu khubayb ita ce wannan ita ake kira ba'asin raje raje sunan wajen ne wata rijiya ce ta su waɗannan eh, banu lahayan ɗin da suka zo za su sha ɗin to anan aka yi musu wannan ƙawanya kuma anan abin ya faru shi yasa ake kiran wannan ba'asin raje malam kuma ya ambace shi da waqatu khubayb saboda khubayb shi ya zama ya fi shahara a cikin wannan shi ma zaid ibn disinna haka aka kashe shi shi ma suka kashe shi ba irin yanayin yanda ka abin ya misali ya faru saboda haka wannan shine abin da malam ya faɗa a shekara ta hudu farkon shi wata na farko shine watan safar watan muharram ba komai watan safar sai aka yi wannan ba'asun raji ko ka ce waqatu hubayb raji suna rijiyar ke hubayb kuma ibnu adi shine babban sahabin da ya zamanto fitacce wanda abin ya zamanto ya faru a lokacinsa an gane to sannan malam yake cewa waqatu bi'ri ma'una wato yaƙi wani abin da ya faru waƙa kun ga can waƙa ya ce ko wani abu ne da ya faru ba yaƙi ba ne ba sariya ba ce wato wani abu ne ya afku ya faru to wannan shi ne waƙatu bi'ir ma'una wannan ma wata rijiya ce ta bi'ir ma'una ita kuma waƙatu bi'ir ma'una ma ya ce wa fi hada shahari bi ainihi a cikin dai wannan watan wani wata ne safar al maskura min Maskura a wannan shekara shekara ta hudu kenan cikin watan safar kanat waqatu ahli bi'ri mauna anan shi ma wannan al'amarin na mutanen da aka kashe a bi'ir mauna ya faru su ba mutum goma bane wancan mutum goma ko waɗannan makaranta ne zaɓaɓɓu mutum arba'in kamar yadda ibn ishaq ya faɗa mutum saba'in kamar yadda ya zo a cikin sayyid bukhari mutum saba'in nawa kashe ne a yakin uhud na mutum saba'in to kaga wannan yakin mutum saba'in wannan ma ga mutum saba'in mutum saba'in a nan abin ya faru wannan kun san malam muna karanta ne ya suna littafin nan ne muhtasar takaitacce kaga shi yasa fi wuce yace a nan wannan abin ya faru na mutum saba'in su kuma abin da ya faru su ma ɗan akwai mura'ibul asinna mura'ibul asinna lokacin da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma kamar shugaba ne jagora ne a can bangaren najd bangaren najd bangaren da ya bangaren suryam ba bangaren makka da qurayshawa ba to sai ya zamanto daga nan sai aka kaddamar mar da musulunci bai karɓa ba bai kuma ya karba ba irin da ya kamar wato yana ɗan tarabi sai yake cewa shi ba zai karɓa ba amma da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura waɗansu makaranta su je yana ganin cewa musulunci zai iya yaduwa cikin sauki a Ya yace kuma idan sun zo waje na cikin kabilar mu to mu za mu ba su waɗannan kariya to a wannan lokacin Shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura mutum saba'in daga cikin mahaddata makaranta alkur'ani daga cikin sahabban mazan Allah zaɓaɓɓu sai ya tura su da ya tura su a ƙarƙashin wato jagorancin almunzir ibn Amur. almunzir ibn amur kun taba jin sunansa a can lokacin da muka yi mai atul akaba to daga nan sai ya tura su sai ya zamanto suka tafi bayan sun tafi sun kusa su kai zuwa inda misali zai ba su amana tunda kun san akwai kabilu kamar yadda nake cewa rigage rigage ne to anan sai zamanto Amir ibn Qufayl sai tare su yana tare su mai musu yayi nemiye kuwar waɗancan su kawo musu gudunmawa suka ce ba za mu baka gudunmawa ba saboda shi mula'ibul asinna ya ba su amana saboda haka ba mu shiga ciki ba sai kira ragowar kabilun da usayya da ukal da zakwan sai suka zamanto sai suka sai aka kewaye waɗannan mutum sai suka gayyato haram ibn milhan haram ibn milhan yar dan uwan dan uwan da ya gaya mu ummu sulaim kenan ko ba ummu sulaim bintu milhan take wasu nan ta ba ya sunan ba bintu milhan take ko dan uwan ta ne shi haram din sai zamanto sai suka cikin da shi yake jagorantar su da akwai mungarin namu sai suka zo wajensa daidai rijiyar irin yana kokarin ya nuna musu cewa suna da amana suna da rubutaccen amana kan cewa kaza to jami'ar bin kufai da suka soke sai suka yasa aka soke shi aka soke shi da da wuka inda misali za a kashe shi sai ga jini ya yi tsiri sai ce fustuwa rabbil ka'aba yace fustu wa rabbil ka'aba yace wallahi na sha na rantse da ubangijin da ubangijin da yake da ka'aba kaga abu ne ba kon abu kana tunanin mutuwa to sai jubar ibnu jabbar ibnu salma sai ibnu shaddad ɗaya daga cikin sabon manzalar sa yana nan a cikin su sai yake tambayar wani yake sha me yake nufi yake cewa fustu din nan wa rabbil ka to shi bai san musulunci bai san abin nan ga mutum zai mutu kuma yana cewa fustu na sha sai aka gaya mana yake tun daga nan sai ji musuluncin ya tsarga masa shi ne dalilin da ya sa har ya zo ya musulunta to daga nan suka kewaye ragowar yadda suka kashe su gaba daya guda ɗaya ne kawai ya zamanto a cikin mutum saba'in ɗin nan ba a kashe shi shi kuma irin ka shige cikin gawawwaki din nan da jini da waye sai suka yi zaton ya mutu har sai da suka tafi tukuna sannan ya tashi dan bai rasu ba har sai da aka yi yakin khandak sannan ya rasu ba lokacin da aka yi haka waɗansu habban manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma guda biyu an aike su fisar sun je wani waje haka sai suka kewaye sai suka ga irin ungulu tsuntsaye ran ungulu da tsuntsaye suna kewaye wani waje suka ce lalle wani abu ya faru suna zuwa suna dudduba sai suka ga ɗan uwansu ne musulmi an kashe su saboda haka suka dawo a cikin dawowarsu suna guda ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin sabbai ne ba na nufin mutum biyu to su ya dawo sai ya tarar da waɗannan ƴan wancan ƙabilar waɗansu kuma mutum guda biyu sun zo gindin wata bishiya sun kwanta sun yi bacci sai ya ce bari in rage sa a kansu sai ya kashe mutum biyu sai ya kashe su sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin abu mutum saba'in ɗin nan ga kuma mutum biyu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗannan mun ba su amana sun zo manzan Allah ya ce ku amintattu ne ba wani musulmi da zai taba ku yace saboda haka sai na biya diyar su sai na biya diyar su to wannan diyar ita ta janyo wannan abin da malam ya faɗa yace wa fi share rabi'il awwal a cikin wannan watan na rabi'il awwal kana da gazwatu banin nadir anan akai yakin banun nadir banun nadir su ne ƙabilu na biyu daga cikin ƙabilun yahudawa ko waɗancan dama sun fita banu nuka sun fita sai banun nazir banun nazir banun nazir sai zamanto a ƙa'idar yarjejeniya da na karanta muku a can an ce duk abin da ya samu ko na fansa ko na waye gaba ɗayan waɗannan mutanen madina da musulmi da wanda ba musulmi da yahudawa za a haɗu gaba ɗaya don a yi fansa to tunda wannan abin da kuskure ne su ma akwai haƙƙi a kan su ba da wani kaso nasu wanda za a biya diyar waɗannan mutanen guda biyu abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo an tattara abin da za a tattara sai manzon Allah ya je wajen Banu Nazir da shi da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar da waɗansu daga cikin sahabbai sai suka je inda suke suka je inda suke aka zo neman taimako suka ce ga abin da ya faru suka ce ya rasulullahi za mu yi za mu yi saboda haka ka tsaya ban za mu shiga mu yi shawara kuma kun san su usul ne da su wannan gidajen nasu masu ganuwa irin wanda na nuna muku sai suka shiga suka fara sai suka zauna suna shawara tun suka fara shawara sai wasu suke cewa dama ta samu gashi nan yana zaune kawai ta sama waye zai ɗauko dutsen nuka ba irin namu ba ɗan kankani ba dutsen nukan su jaki ne yake kewaya da shi ko sa ko rago irin babban nan kun san dutsen wani waɗansu da ganin za ga ana juya shi ina jin da shi ake yin mazar kwaila ko babban haka irin wannan na mazar kwaila to irin wannan wannan ma bai sama yadda ake mazar kwaila ne ana binnan jin ya lalata mutane da yawa dutsen dutsen dutsen nukan na gida ma wani bai sani ba ya kamata a ce a yi gidan tarihi gidan ajiye kayayyakin tarihi dutsen wanda iyaye mu mun tada burbushin sa ran da ta na san tayi idan an zo maimakon sai an tafi mai markade babu wuta ko waye za ta sa shi da dan karamin dutse ta goga sai ga mar an abin nan ko gari yawwa ko gari wannan shi ne abin da na ishe sa idan kana karanta tarihi na na na Fatima radiyallahu ta'ala na ba ka iya fahimta ba saboda ba ga mahaifiyarka tana yin irin wannan ba in kai kai sai kai ma kayi kanta dole sai kayi kanta tunana fatse ma kullum a ce ka nika garin da za a tuka gaba daya gidan su ci dole hannu ya kanta kuma dole kai kura hakan nan yar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta yi kuma bai rage ta komai ba ta je ma a bata za a iya bata bawa manzan Allah ya ce ba na ba ku abin da ya fi haka kyau ba ke subhanallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wanda shi ma ba ma yi shi ma ba ma yi ko mu ce muna son kwanciyar hankali zuciyar mu ta zaman tufes mu zama kamar su sai kantar amma zuciyar ta fes kwanciyar hankali ba hypertension ba damuwa saboda sun san cewa wannan abin da wanzan Allah su alaihi sallam ya faɗa to irin wannan dutsen wanda wato wato ake ɗora wa jaki ya rinka juyawa da shi ɗin babban suke cewa waye a cikinku ga manzan Allah ne yana zaune a ƙasa kawai a jebo ta kansa yana faɗowa kan manzan Allah ya tafi shi ke nan huta kun san dalilin da ya sa suka yi haka yakin Uhud yakin Uhud ya ba da damar cewa yanzu ana ganin za a iya tagawa ko musulmi ko za a iya ɗaga musu ɗan yatsa saboda haka sai kowa yake ganin damar cewa tun da wancan abin ya faru ma bari mu gwada dalilin da yasa aka yi wannan waqatu khubayb ɗin kenan dalilin da yasa aka kashe waɗannan raje ɗin kenan a can lokacin da aka yi yaƙin badar ba wanda ya isa yi to amma yanzu ana ganin cewa sha sun yi nasara sun dawo ƙarfin su ya dawo saboda haka bari mu iya yin abin da za mu yi mu ma ya zamanto mu namu kurai yahudawa bayan yakin badar ba sake wato cewa komai ba har sai da aka yi yakin uhud sai suka daga su, sai suka fara maganganu kuma suna kokarin ma su fara wato wato suna ganin musulmi da su ba saboda munafukai sun fito kaga kenan a jikin musulmi ba su su kadai bane akwai waɗansu wanda za su iya taimaka waɗannan yahudawan da ko suna da can gaba ɗaya musulmi a dunkule suke a haɗa suke sai aka gano cewa ashe akwai kofa ko da haka banu nazir sai suke ganin cewa da damar da za su iya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan in kuma sun yi suna da mataimaka daga cikin murafikai na cikin musulmi shikenan za su yi musu sallam ibnu mishkam ɗaya daga cikin yahudawan sai yake cewa kar ku yi ce wallahi kuna zaune a nan za ku ji an yi mar wahayi Allah yana zaune yana zaune ana ta jira ana ta jira ɗan sai suka ga zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi tafiyarsa sabon suna nan yayi tafiyarsa can sabai suka dan jima suka sai suka bi shi ka ce Rasulullahi mun ka tashi sai ce wahayi akai gashi gashi gashi gashi abin da suka shige yi kuma har wani ya zamanto shine uddaru ɗinsu wanda zai dauko ya jefa dutsen ya mai an shirya waɗannan abubuwan Allah ya turo mala'ika Jibrilu ya gaya manzan Allah manzan Allah ya tashi ya tafi ko da haka manzan Allah ta yi shirya sai aka zo da sun yi tunanin bari su tinkari manzan Allah su yaƙe shi suna ganin cewa za su iya saboda munafukai za su taimaka musu banu ƙuraiza su ma suka nuna musu za su yi kuma suka ce ba za a yadda a fitar da su ba la in ukhrijtum lanakhrujanna da wala in qutiltum lanansurannakum to sai ya zamanto waɗancan duk sai suka yi musu kururuwa bayan manzon Allah ya taho sai duk waɗancan irga kamar sali shaytan din kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala in qala insanu kufur falamma kafara qala inni bari sai suka ce sai kowa sai zane munafikan ba su zo ba kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa din da in ukhriju la yakhrujuna ba in da za a fitar da su ruma abukan ba za su bi su ba su ma ragowar banu quraiza sai suka ki ba ruwan suka ce ba ruwan su a cikin wannan harkar to daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kawanya hisar an fa a sa su a cikin wato kawanya yanda ba za su iya fita ba suka ce kwana goma sha shida waɗanda suka ce ƙasa da haka har sai da suka yadda akan cewa sun haƙura farko da da yake a kewaye da su masu arziki ne suna da gonaki na dabinai suka yi ta jifan wato sahabbai da waye suna ji musu ciwo to shine a lokacin mazala sallallahu da sahabbai suka sa aka sare waɗansu dabinan aka ƙona waɗansu aka ƙona waɗansu saboda yanzu fili ne kuma muka ta inda za ku iya mana sun ƙoro din saboda haka sai wannan abin ya zamanto sai karyansu karya su bayan sun tabbatar babu nasara sai suka nemi a bar su su fita a wannan lokacin ne <clears throat> aka yi musu izini su shirya to daga nan ne wato suke ganin cewa ga ƙofofin gidajensu ga tagogin gidajensu yanzu wannan zai su fita su bar waɗannan abubuwan sai suka kama rusa gidajen shine ta buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minina saboda sire koba sire abin da zai amfana sai da suka yi daga daga da gidajen su sannan suka kwashi iya abin da za su iya kwasa cikar raƙuma wajen ɗari shida sannan suka fice waɗansu suka koma haibar kuma irin da su ibn abi hukaik da waɗansu wanda za mu zo mu karanta su a haibar ɗin koma waɗansu kuma suka yi waɗansu wajeje to wannan yaƙin banu nazir kenan wannan gaba ɗayan abin da aka samu na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya an samu kubba a ba wa samu ba an samu 340 takobi wajen 340 an samu ah, hun wato kwalkwali wanda ake sawa shi ma da yawa gaske saboda mayaka ne kuma suna da kuɗi suna da waye sannan ga dabinan nasu sai zamanto na manzan Allah ne khalisatan wannan babu fai babu fai manufa a ce fa lillahi khumsa wa lirrasuli wa lizil qurba a wannan na manzon Allah ne shi shi kadai saboda haka manzon Allah ya dauka shi yasa gaba ɗaya muhajirun aka bawa ba ansar ba ba su komai daga ciki ba sannan bayan wannan an ba su manufa ba gonakin ba abinda aka samu na gonakin manzon Allah subhanahu alaihi wasallam sai zamanto da shi ake ciyar da ake gudanar da abubuwa wanda kubban kuma da waɗannan abubuwa wannan shine abinda malam yake gaya mana yake kanat ghazwatu banin nadir wannan yaƙin banu nadir wa nazala fiha suratu al-hashr a wannan yaƙin aka saukar da suratul hashr gaba ɗaya akan ta shi ibn abbas yake kiranta suratul nadir suratu banu nadir suratu banu nadir to wannan abin da ya faru kenan a shekara ta hudu shekara ta hudu to amma ban da wannan akwai wato kamar yadda nake cewa akwai sariya guda biyu sariyar farko ita ce sariyar abu salama abu salama mijin ummu salama wani ba baban salama din shi wannan salama din wanda manzala sallallahu alaihi ya tura shi wajen asad ya je ya musu fata-fata daga nan su ma dan dai a dawo da su cikin wato su daina tunanin cewa wato kanwar lasa ce kawai za su zo su yi musulmi yadda suka ga dama sannan abdullahi ibn unais shi ma manzala sallallahu alaihi ya tura shi wanda ya ji yayi wannan abun bayan nan an samu a cikin wato ruwayoyin tarihi kan cewa um, an tura sahabbai wanda sai da suka kusa danganawa da najd wadanda suna kiran wannan a akan ita ce gazuwatu tu za ta a nan aka tura ba don komai ba saboda waɗannan ƙanana ƙananan larabawan ƙabilun larabawan yanzu suna ganin damar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi kuma har sun fara tare hanya na ayari wato za su iya yin barna kuma za su iya tare musulmi gaba daya saboda waɗannan abubuwan da suka faru to manzon Allah sai da ya zamanto an dangana sai da suka tarwatse suka tabbatar cewa ba ku shiga taitayin ku ba to ku tabbatar akwai abin da zai same to wannan game da abubuwan da suka faru kenan a shekara ta ni kadai nake maganar kenan shekara ta ta hudu an na sananin shirin ne ko malam yake razuwatu almuraisi razuwatu almuraisi al-muraisi wannan ghazwar yake kuma dakalar sanatil hamisa ko shekara ta biyar ta shiga wannan yakin na muraisi fakalar biya razuwatu almuraisi ala bani al ala banil mustalik ko gazuwatu banil mustalik gazuwatu banil mustalik ko muraisi duk gabaɗaya ana faɗa malam ya kawo wannan yakin ya ce a shekara ta biyar aka yi waɗansu malaman suka ce a ba shekara ta biyar aka yi ba saboda dalilai waɗansu saboda a dalilan tarihi abu huraira radiyallahu anhu bai musulunta ba wannan lokacin kuma da shi aka yi wannan abu musa ashari lokacin sun zo daga yaman a lokacin da aka yi saboda aka shi sa su suna jinkirta wannan murai sai din bayan ghazwatul al'azab ahzab khandar an gane amma malam ya kawo shi a nan gini a kan abu na amma malaman da suke ganin cewa a ba wannan lokacin ba wannan yakin za ka iya cewa ba yaki ne wato mai girman gaske amma kuma abubuwan da suka faru suna da yawa suna da muhimmanci da ya zamanto dole a ware fa gara alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya kai musu farmaki wahum gharun alhalin dama su ma sun shirya kai farmaki ga manzan Allah saboda shi alharif wanda shi ne shugaban banul musbalik an samu labarin cewa ya shirya runduna shi ma zai kawo irin yadda dai wato an ɗan raina ɗin nan bari mu je mu taɓa mu je mu kai shi ma ya shirya rundunarsa zai je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Imran ibn Hussein imran ibn hussein ya je ya zauna a cikin su yayi abin nan sai ya ji labarin wannan al'amarin gaske ne to shi sai turo irin yan sa ido yadda za a ga tsarin nasu yake musulmi suka kama shi da kuma kun san hukuncin wanda ya zo leƙen asiri kisa ne aka kashe shi sai labari ya kai musu kuma sai manzon Allah ya kai musu wannan farmakin a lokacin da asuba da asuba lokacin da ya je a ka'idar kaga ba ka shiga cikin yaƙi ba sai ka tabbatar tukuna akwai musulmi ko ba musulmi idan manzo Allah ya je gari da asuba ba a kiran sallah ba wannan ya nuna garin cewa ba garin musulmi bane wannan ɗaya daga cikin hujjojin da malamai na fiqh kenan suka kafa kan cewa wajibi ne a cikin gari wajibi ne a samu kiran sallah ɗaya idan ba a yi ba gaba ɗaya dukkan mu musulmi muna da alhaki an gane saboda haka manzan Allah ya tsaya yake ku dakata aka dakata gari har yayi shaye waye ba kiran sallah ya ka far musu to dama sun samu labarin cewa abin nan din manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai tinkaro tun da dole suna sa su ma yan leken asirin su sai suka tarwatse sai suka gudu suka bar matayensu da ƴaƴayensu da abin nan din su to shine fasaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisaa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matayensu wannan da dabbobinsu dabbobin ni'ima an da tumaki da awaki washa da awaki sai zamanto duk gaba daya wa kana min jumlatis sabi daga cikin waɗanda aka kama a cikin wannan wato ribatattun yakin akwai juwairiya bintil hari akwai na na juwairiya matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar alharid wanda ne shugaban banil mustalik kun gane shi shine sarkinsu shugabansu to yarsa sayyidul shi ne wato jagoransu shugabansu amma waqa'at fi sami sabit ne kai a lokacin da aka raba ganima ba wajen manzon Allah ta fado ba sai zamanto rabo ce ta sabit ibn qais ibn shammas wannan hadibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake wa manzan Allah hudu ba in an samu wadan sun zo sun san manzan Allah yana da wanda bai mar wato in an zo kuna takama da masu kasida ne waƙe Hassan ibn Thabit na nan sai mai muku da amsa sai Abdullahi ibn Rawaha in kuma hudu ba ne hudu ba iya wasa da kalma da waye sai a tura maka Thabit ibn Qais ibn Shammas maka san hudu ba ba wai kawai iya wasa da kalmar ba karfin muryar za ka ji muryar kamar tana amu ana dukan kai ka jin kamar daga sama ko daga ƙasa ne sai ka ji tasirin wannan to sabit ibn qais ibn shammas yana da murya shi yasa a lokacin da aka saukar da latar fa wata kuma inda rasulullahi sai dai na zuwa wajen manzon Allah an ce kara daga murya sai dai na zuwa kwana ɗaya biyu manzon Allah ya ga bai ganshi ba sai to ai lafiya sai ce ni ina tunanin cewa ina daga cikin wanda ayyuka na suka ruguje saboda ina daga murya a gaban manzon Allah shi kuma haka muryar take da Allah ya kira shi ya ce baka cikin baka daga cikin waɗannan ana shi ne sabit ibn qais ibn shamma mutumin madina to sai zamanto a lokacin da aka yi rabon ganima ta fada a kasansa ta fada a kasan sabit ibn qais ibn shammas fakatabaha fakatabaha sai ce ta fanshi kanta mukataba shine ka wa bawa kawo dubu ɗari in ka kawo dubu ɗari na ni ba wata buƙatar ka ke ba kawai kawo dubu ɗari kawai kamar haya face su nan da ake ko ba shi bane wuce nan haya face kamar haya face ko ko ban kama daidai ba ga babur nan karɓi to in ka kayan dubu ɗari shi nan babur ɗin ya zama naka to ne yancin ka ka zamanto yantacce idan ka kawo wannan kuɗin ba ka taba ha sai ce ta kawo kuɗi kaza in kika kawo wannan kudin shikenan an fanshe ki kin tafi kewa baiwa bace fa adda ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya dau wannan adadin kudin da yake mata ta kawo ta fanshi kanta sai ya bashi sabit ibn qais ibn shammar sai ya bashi fata zawaja sannan ya aure ta ba wai baiwa bace kun gani ya bata ta samu yanci ta zama yantacciya sai je kuma ina son aure ki zaki aure ni ita wuri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a takal muslimuna musulmi sai suka ga cewa kai manzon Allah ya auri wannan juwairiya din kuma ita ce yar shugaban su gaba daya mu ko mu ci gaba da rike danginta a matsayin bayan mu ina kaunar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bi sababi fa a takal muslimuna sai musulmi sai suka ‘yantar da bi sababi ta tazawuj saboda auren da manzan Allah aurarta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mi'ata ahli baitin min banil mustalak gida ɗari ba mutum ɗari ba gida ɗari gida ɗari wannan dangin matar manzan Allah ce wallahi kin zama intacciya ka zama intacciya ku tafi ba za mu rike wato dangin matar manzon Allah a matsayin baiwar ga wannan hikimar auren kadai hikimar auren kadai wanda zai janyo banin mustalak din sai sun karba addini saboda yasa kowane aure na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hikimar auren a ciki akwai hikimar auren da yasa aka yi auren ko a shafe wani hukunci ko kuma ya zamanto wannan kabilar sirkan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ah, yau ba ka ganin waɗanda suka san ƙimar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Hassan yake yawan aure in aure bayan kwana ɗaya biyu ya mata goma da arziki ya ce ya sake ta har sai da mahaifinsa sai na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu Yake ku daina bashi ya cika sakin abin nan suka ce jinin manzan Allah ya zo ni ma a gidan rajo Allah ko babu komai sai mun ƙara mar wallahi <laughs> kai ka zo gidanka ka san wannan jini ne na manzan Allah yana yawo baka je ka cusa ya shiga cikin abin nan gidanka ba danginka ina kauna ai ko cikum cikum ne sai kai wallahi sai za mu bashi kuma sai abin da jin mutum abin da zai yi mu kawai dai ya zamanto wannan kuma likitoci sun tabbatar ko kuna tabbata haka ne an ce idan aka samu auratayya wani lokaci akan samu canjin waɗannan abubuwan sinadaran sukan zamanto su haɗu da juna Ah, Allah Allah da kai ma ka je waɗansu jikokin ka yi dai suka tafi wajen manzo Allah su barka ne dan Allah ku bari in biyo ku ai sai zan je musu na yadda ni ne zan biyo su din ai jinin manzo Allah ba wasa bane ni na yadda in biyo ku dan Allah ni ma zan biyo ku irin yanda dai kun san yara suke nan ni ma in biyo ku din nan ni ma za mu yi haka a lahira in biyo ku saboda alfarma ce in suka je su suna kusa da kai kuma Allahu alam Allahu alam yace wa qalu sai musulmi suka ringa cewa asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mu rike su suka yi ta yantar da su suka yi ta yantar da su ba kuɗi ba komai suka yantar da su saboda ita wannan juwairiya bintul harith alhilaliya radiyallahu ta'ala anhu kuma to wannan isar doguwa ce wannan isar doguwa ce amma kafin wannan isar mutum da wannan za mu shige ta ne hadisatul if mu shiga Allah ya raya mu da zai da lafiya akwai abu da ya faru kamar yadda nake cewa wannan kun ga ba wani yaƙi ba ne. akwai ruwayar da ta zo aka ce an yi layi an yi harba harban kibiya amma dai wannan ruwayar bata inganta ba ruwayar da take cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu farmaki ne kamar yadda malam ya faɗa ka gurgudu shi shikenan ba wani yaƙi da aka yi kuma an ce ma mutum ɗaya aka kashe musulmi shi ma kashe shin da aka yi musulmi ne dan uwansa ya kashe shi ya yi zaton daga can yake saboda haka wannan ba abin nan ne faru ba sosai saboda haka akwai abu muhimmi da ya faru da yawa daga ciki shine munafukai fitarsu ta farko kenan yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san ba su fita da shi a yakin uhud sun dawo a yakin badar kuma dama babu su ba sun sulunta ba a lokacin to a wannan lokacin da aka zo wato daidai ruwan da suke inda aka kai musu farmaki din akwai ruwa da ake sha sai zamanto da mutumin muhajir mutum wanda ya yi jira daga madina da kuma mutumin abin nan ansar wato mutumin madina sai aka samu sabani na wajen ai amfani da ruwan sai suka zara takobi har za a yi yaki sai ɗaya ya abin nan ɗin ɗaya sai ɗaya ce ya alal ansar sai yi ma ɗaya ce ya alal muhajirin manufa ya ku ƴan uwana muhajirai wanda suka yi hijira kawo min agaji wannan kuma ya ce ya ku ƴan uwana mutanen madina kawo min agaji sai manzon Allah ya ji sai ce da uha fa inna hamuntina yace wannan abi da'awar jahiliya da'awa irin na jahiliya wani ce kaza wani wani baina zaharanikum ko bai baina zuhurikum ina tare da ku da uha fa inna hamuncina ku daina faɗar wannan abin wato ɗoyin wannan maganar ta yi yawa ku daina Allah ya zai raba tsakaninsu an gama an gama shikenan aka koma kuma kamar ba ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya zo cikin wannan yakin ta kai mar labari kaji kaji kaji abin da ya faru sai yake ta an yi sai farin ciki ita abin da muke ta nema ke to daga nan sai yake cewa la in raja'na ila madinati la yukhrijan al-azm min hal tunda dai an yi sai fara kuma ingiza munafikai da waɗanda suke ku ka kyale dama gashi nan yanzu kun bar su sun fara kauli ai dama kun san ka'idar jawwa abin nan san min kalbak ya akulu ka gabawa karanka abinci ya ciye koshi sai ya cinye ka gashi nan yanzu kun ga sun fara neman su yi muku kaza da kaza yana ta kokarin zuga mutane wato waɗanda za su iya yarda da wannan Zai ibn al-arqam zaid ibn al-arqam ko an tuna zai ibn al-arqam an manta shi ba mu daɗe da faɗansa ba a yakin uhud ba eh a yakin uhud uhud ko a yakin uhud ba haka na faɗa ba amma dai yana daga cikin yara ƙanana waɗanda aka mayar da su aka ce ba su isa yaƙi ba wanda aka ce ba su isa ba sun yi ƙanƙanta zai dubin arkam sai aka ce koma to zai dubin arkam yana zaune ya kai shekarun ya kai sha hudu kenan za ka iya cewa a wannan shekarar ya zo yana zaune eh, ubay ibn salul yake faɗa ubay ibn salul ya faɗi haka sai shi kuma ya garzaya sai ya je gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kira sai ya ji labarin sai ya ji labarin cewa kamar labari ya kai ga manzan Allah sai ya garzayo a guje ce wala ƙarya ne kaza ni yanzu ni ban yi kaza ya ƙaryata kansa ya ta kansa waɗansu ga cikin mutanen Madina suke cewa watakila yaro ne karami zai zamanto bai ji daidai ba ne kaza da kaza da kaza zai zin arkam yana nan hankalinsa ya tashi bai ji daɗi ba ya tashi ya tafi bayan ya tafi kuma sai aka saukar da aya ibada akal munafiquna Kalu na shaɗu innaka la rasulullah sai aka saukar da gaskata zai dubin al na Allah ya kira shi ya gaya mar sai ya ji daɗi a cikin waɗannan abubuwan to daga wannan lokacin munafukai sun yi abubuwa da dama daga cikin abubuwan da suka yi shine wannan kazafi da kage da aka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda labarin yana dan tsayi in Allah ya kai mu kamar sati mai zuwa da rai da lafiya yin yasu sai mu ɗora a kai ko kamar wani ya rubuta wani abu ne karanta malam duk ne jawo hankali wajen bayyana karatun mata lokacin cikin sallah ko kamar sallar asuba sallar wannan ina jin tun daga islamiyya ya kamata yawanci a islamiyya ma ba a faɗa musu karatu na mace ko na namiji babu bambanci idan ya zamanto karatun da muke a bayyane ne kamar sallar asuba sallar isha sallar magariba mace ma za ta yi shi ne a bayyane amma ɗaga murya bayan da namiji yake ɗaga ba ko ba ka tambaye ta ba yawa daga muryar ba wai yanayin yadda namiji yake kwalawa ba sai dai a cikin ɗakinta ne cikin gidanta an gane saboda su suna daga ne daidai yadda za su jiyar da wanda yake kusa da su wanda kuma wannan ita ce ka'ida ita ce kuma abin da ya zama wannan abu ya faru ne saboda yanayin ba a koya musu saboda haka wannan wato jan hankali ɗaya ba zai isa ba sai dai mai yawan maimaita kuma a islamiyya yara ƙanana mata da muke koya musu ya zamanto sun taso da shi a hankali hankali yana ga cewa an saba ana yi mai zaman to jiki idan mahaifiya ta ji wata mahaifiyar ta fara ɗaura hannun ta ne a kan kirjin ta wadda ta ga yadda ta tana yi a islamiyya ce wadda ila haka koya ba sai ga cewa ana koya a hankali a hankali har abubuwan a canza kuma Allah subhanahu wata'ala idan har aka yi haka dan Allah subhanahu wata'ala zai ba mu dama sai mu cancan da waɗannan abubuwa na'am kuma jahil wadda haka za mu kwana a nan za mu tashi hadisatul ifk wanda ya faru ne a wannan yakin na gazuwat banil mustalik wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri juwairiya bintul haris tambaya on shekara manzo Allah ya auri juwairiya bintul haris shekara ta hudu na kafin tashi kafin tashi karatun ya tafi a shekara ta nawa manzo Allah ya auri juwairiya bintul haris shekara ta biyar shekara ta biyar wadda a rike wannan shekara ta biyar an auri na na juwairiya binti alharis a wannan shekarar Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah ya mana albarka Allah ya kare mu daga fitintunu ma da harami na hawa ma batsan Allahumma salli ala wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum